This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita goma sha uku da sha tara sai mita ashirin da da talatin da ɗaya da kuma kan mita sittin. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya FM. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan ina lafiya. Kai tsaya bayan labarai Ibrahim almasi Garba zai shigo ya gabatar mana da filin mu tattauna wanda ya kunshi rahotanni da tattaunawar manyan shugabannin jama'a da na addini kan zamantakewar al'umma. To amma yanzu sai a gyara zama domin a ji yadda duniyar ta ini. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Ɗaruruwan 'yan ɗarikar shi'a maza da mata sun gudanar da zanga-zangar lumana ta nuna jimaminsu da kyamar Sulman nan na ɓatanci da aka haɗa a Amurka. Malam Suleiman Isa Gandi wato ɗan gidan Runshi ya yi wa wakilin Shu'aibu Mani ƙarin haske dangane da wannan zanga-zangar da aka gudanar a jihar Maraɗi. a cikin shekar da jina nan mu da ba da rayuwarmu da mutuncin mu don kare martaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma ba ya shahi kawai mu da muka yi wannan zagayen ba watakila wani zai ce to wannan wani mutane ne sai in ce sunan mu musulmi ko bayan zagaye a waɗansu tituna da ke nan birnin maradi zuwa fadar sultan ɗin katsina maradi da tsohon marabar tribin na ji ta bakin waɗansu 'yan uwa musulmi inda suka bayyana cewa kamar haka mun huto ne mu nuna bakin cikin mu akan kamacin mutuncin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma musulmi ga waki daya kwa ba tare da cewa mun je mun cuci wani ba wannan shine dai a takaice mu nuna lalle manzon Allah yana da kima da daraja ga idanun mutane san saboda kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban farin cikin abu na jin dadin sa an kare lami lafiya wakilinmu shu'aibu mani daga maradi jamhuriyar Nijar Ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta ƙasar Somalia ta ce ta janye daga wuri na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikonta a ƙasar. Ƙungiyar ta sanar yau Asabar cewa ta fice daga birnin Kismayo da ke da tashar ruwa. Jiya Juma'a da karun ƙasar Kenya suka kai wani sumame a birnin a wani farmaki da aka kai da nufin kakkaɓe mayakan. Ƙungiyar Al-Shabab dai ta ci alwashin mai da martani. rundunar sojan ƙasar kenya ta ce harin da aka kai jiya juma'a ya kunshi mayakan ƙasa da na teku da kuma na sararin sama an kuma kai harin ne tare da haɗin kan ƙungiyar tarayyar afirka da dakarun gwamnatin samaliya a cikin hira da murya amurka john carson mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da harkokin afirka ya ce karfin kungiyar al-shabab dai ya ragu sai dai ya gargadi da cewa har yanzu ba murkushe kungiyar ba waɗansu mazauna garin sun ce yau asabar mutane suka yi ta wawashe gine-ginen da ma'aikatan ƙungiyar alshabab ɗin suke zaune da dakarun ƙasar kenya sun yi ikirarin cewa sun kwace ikon waɗansu sassan arewacin birnin suna kuma shirin kutsawa kudanci a cikin 'yan kwanaki masu zuwa to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni daga babban birnin kasar gini na cewa wata hatsaniya ta tashi tsakanin waɗansu masu zaman makoki da jami'an 'yan sanda a wani ayarin jana'izar ranar bukin tunawa da cika shekaru uku na kisan gillan da aka yi a babban filin wasan birnin conakry rahoton ya ce mutane da dama sun ji raunuka yayin agaran gama da aka yi jiya juma'a akalla mutum guda kuma ya ji rauni sakamakon harbin shi da aka yi da bindiga kamfanin dillancin labarai na associated press ya ba da rahoto cewa 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa jama'a an yi jerin gwano ne kan hanyar jana'izar matasa biyu da aka kashe yayin tarzoma da aka yi ranar 21 da 22 ga watan nan na satumba dangin mamatan sun ce jami'an tsaro ne suka kashe su ko da yake wani dan sanda ya shaida wa manema labarai cewa wani barawo ne ya kashe ɗaya daga cikin mamatan lokacin da yake kokarin sace mishi babur 'yan hamayya sun shiga jerin gwanon jana'izar duk da zaman ɗarɗar da ake yi daidai lokacin da ake tunawa da zagayowar kisan gillan da 'yan sanda suka yi wa masu zanga-zanga a filin wasa da ke nuna adawa wato da tsayawar shugaban juyin mulki na lokacin mosa dadis kamara tsohon kukun fafaroma benedict ya bayyana gaban kotu na gajeren lokaci a matakin farko na shari'ar da ake tuhumar sa da satar takardun Paparoma. paulo Parel, wato Gabriele ɗan shekaru 46 wanda yake da 'ya'ya uku ya bayyana gaban kotun fadar Vatican yau Asabar yayin da kotun da ke sauraron ƙarar da ta kunshi alkalai uku ta yi fatali da waɗansu shaidu ta kuma yanke hukuncin cewa za a saurari ƙara kan wani mai ƙwarewa a fannin kwamfuta a lokaci na daban. labaran duniya aka saurara. Toma da laga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin mu tattauna. Wannan karan ma da bitar labarun mako daga wasu sassan arewacin Najeriya za mu fara shirin na mu tattauna. Kuma kamar yadda muka saba daga tushen al'amarin wato babban birnin tarayyar Najeriya Abuja za mu fara ga Hikaya. Gwamnatin Najeriya ta naɗa tawaga zuwa Saudi don bin kadun maniyata mata da aka hana shiga ƙasar da hujjar rashin muharrami. kakakin hukumar alhazai na ya ce abin da ɗaure kai sai da muka yarjejeniya da su ga dokokin haji bana kun yadda ya eh, mun yadda sai su sa hannu sai mu sa hannu ba su nuna mana cewa matanmu dole sai kowace hajiya ta tafi da muharramanta ba shugaban matasan kiristoci na ƙasa petros simon dolle ya nuna damuwa ga zubar da jini a arewa duk abin da yake faruwa a ƙasar nan yau mu muke jama kanmu saka ji an kashe mutum kaza an yi wannan kaza kaza Allah baya jin dadin wannan irin abubuwa yayin da jakadan Amurka Makoli ya karrama Sheikh Fuad Adeyemi don ciyar da miskinai gefe guda Janar Theophilus Juma ya buƙaci masu hannu da shuni su sai da dankara dankaran motoci su yi amfani da kuɗin don agazawa talakawa Majalisar Dattawa ta buƙaci shugaba Jonathan ya ɗaukaka ƙara don karɓo bakasi daga Kamaru. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga birnin tarayyar Najeriya sai na dabo katafaren birni inda Muhammad Salisu Rabu'u ke mana bitar kamar haka. A ranar Larabar da ta gabata ne mahukuntan ƙasar Saudiya suka fara dawo da maniyata mata da suka tsare a ƙasar. A kuma ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce ta gano wani gida da ake gudanar da bama-bamai da 'yan ta'adda ke amfani da shi a wata takarda da ya aiki wa manema labarai kwamishinan 'yan sanda na jihar alhaji ibrahim idris ya ce an gano bindiga irin ak-47 guda biyu da kuma pistol guda biyu da kuma wasu bama-bamai da aka hada tuni da gas silinda da kuma babura uku da dai sauran abubuwa da dama ya kuma bayyana cewa an kama mutane biyu a cikin wannan gida har ila yau a daren alhamis ne dai mahukuntan kasar saudiya suka dada kawo wasu maniyyata mata mutum 131 a filin jirgin sama na malam aminu kano muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria daga kano sai jas inda zainab babaji ke tuna mana cewa A cikin wannan mako ne rundunar tsaro ta musamman a jihar Filato ta yi taro da masu ruwa da tsaki daga wasu ƙananan hukumomin jihar Filato da jihar Bauchi don tattauna hanyoyin da za a samu fahimta tsakanin al'ummomin da ba sa ga maciji da juna. Shugaban taron kuma kwamandan rundunar tsaro a jihar Filato Manjo Janar Henry Ayola ya ce matsalolin da suka gano sun hada da daɗaɗɗen faɗar makiyaya da manoma, fashi da makami, satar shanu da kisan sarika noke da wasu ke yi. Na zanta da wasu shugabannin al'umma don jin ta bakin su kan taron. Sunana Alhaji Haruna Boro Usaini Chairman Mietti Allah Plateau State. A gani na hanyar da za a bi tsakani da Allah a samu zaman lafiya a manta abin da ya faru ya wuce ya wuce. Sunana Edward gyan Bot Dagon Rai na Barkin Ladilau. Hanya ɗaya shine mu gafarta ma juna. Duk abin da ya faru a manta da shi. Mr. Nuhu Babas shine sarkin Bonga a karamar hukumar Bagoro a jihar Bauchi. A ba sayawa shugaba wanda yake ɗansu, wanda yake jininsu, wanda yake kuma addininsu. Shine kawai damuwan. Sunana Suleiman Muhammad hakimin tafawa balewa. duk problem da yake faruwa ta faɓalewa ba wani rigima ba ne fa wane ne mallaki muhallin ta faɓalewa a ba sai ne ba fulatini ne ba haushe ne zainab babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To yanzu kam sai a gyara zama a saurari zauren tattaunawa. Kamar da yadda aka sani, shirin yaya da zango ne a ƙaramar hukumar Bagoro ta jihar Bauchi, inda aka yi ta ba da hammata iska kafin ura ta lafa ake kuma ƙoƙarin ɗinke ɓarakar kwata-kwata a yanzu. Yau muna babi na uku na maudu'in inda jagoran shirin wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya ɗora da juyawa ga wakilin Hausawa Tanko Magaji wanda ya mai tambaya. To yanzu Hausawa sun fara komawa don ci gaba da harkokinsu na noma da kasuwanci a wannan wuri? Eh Hausawa sun fara komawa wannan wajen. Mhm. Domin a yanzu magana da nake gaya maka nan kamar yadda na gaya maka akwai wajeje daban-daban wanda ruwa ya rurushe musu gidajensu so saboda sha'awan wannan waje sun dan nemi ciyawa wayan sun dan nemi ledodi sun dan rufa ɗakunansu sun shiga suna kwanciya haka sannan akwai wani waje ma musamman wanda shi zan nemi alfurma ne domin muna neman zaman lafiya ne da kuma al'umma musu koma wannan wajen kamar akwai kai ginzu a karamar hukumar bogoro wanda ita wannan waje babban waje ne kuma babban littafi ne so akwai dan damuwan rashin wajen kwanciya kuma akwai damuwan kamar wajen addini da suke gudanarwa an samu matsalar rurrushe shi kuma da an samu rashin fahimta har an kona wannan masallacin so dan amfani da wannan dama domin shigar wa gwamnatin jiha da karamar hukuma da ta je ta duba wannan waje ta gyara ina ganin hakan zai samu jin daɗin hausawa wannan yanki da su ji daɗin komawa domin gudanar da ibadansu sannan akwai littattafai da yawa wannan waje wanda da muna da primary school na hausawa a wannan yankin kamar ka duba angon lere ita ginzun kanta da kuma angon gyada wanda akwai dispensary a wajen wanda local government ta gina mana nan muke shan magungunan mu so kasancewa wannan tashin hankalin ya zama yanzu ba wayansu abubuwa a wannan wajen shine muke roƙon gwamnatin jihar da karamar hukuma da kuma shi pastor kennedy da ya yunkura a wannan waje da ya duba wannan al'amari a tura wakilan su je su duba waɗannan abubuwa da na faɗa da hakan zai jawo ra'ayin waɗanda ma ba sa nan a wannan yankin da su yi gaggawan komawa wannan waje mm, to kana nufin wannan makaranta da ka ce ba a ɗaukan wasu kabilu ne kawai sai zaryan hausa eh alhamdulillah wannan makarantu kamar a angon lere headmaster ta da yake aiki a wannan waje eh, basayi ne so kasancewa kuma kasancewa yanayin wajen yadda ya zama ba hausawa wannan yanki headmaster baya ba su zuwa aiki a wajen saboda kasancewa ba wayanda za su karantar da su domin abin da ya kama daga wannan wajen littattafai sun kai guda biyar duk a wannan makaranta suke zuwa su yi aiki hakanan ma ginzin yin akwai littattafai kamar dundu da su da dai sauran wayannan wayan da suke yankin duk sun kaurace mu wannan wajen amma a halin yanzu muna tunanin insha Allahu da su dawo don haka muke roko da je a duba wannan wajen a gyara musu Allah yadda za a ci gaba domin yaran mu su samu ilimi wato dai wannan abu ya kawo muku Kuma baya ta fuskan ta ko kuma ta fannin ilimin 'ya'yanku alhamdulillah kwarai da gaske saboda wannan kwamiti da aka hada mun tabbatar da cewa yana wayar ma mutane da kai don rashin zaman lafiya mun samu rashin ci gaba sosai a wannan yankin kama daga 'ya'yanmu zuwa mu kanmu mun ga rashin ci gaban shi don akwai local gamman da yawa a jihar bauchin nan wanda dama mun fi su ci gaba rayuwar noma al'adan kasuwanci sakamakon rashin zaman lafiyan nan sun zo har sun wuce mu shi yasa muka ga ya kamata mu wayar ma mutane kai rashin zaman lafiya shine rashin ci gaban kasa a wannan yankin to a pastor kennedy ka dai ji irin korafi da ko kuma bukace-bukatan wayannan mutane da suka gabatar ma gwamnatin jihar bauchi domin saboda a daɗa ko kuma wannan abu ya dore wannan zaman lafiya muna fata kuma kai a matsayinka na wanda ka soma kafa harsashin wannan abu muna fata za ka ci gaba da ɗora wannan gini to kafin dai in zo shi wajen hakimi ko kuma wakilin hakimi zan so a gurguje kowane ya dai ji irin abin da dan ya faɗa <coughs> to ku a matsayin ku na wakilan na al'ummomi eh. ko za ku gaya mana irin wani sako za ku gaya ma su al'ummanku domin saboda su san wannan shiri na zaman lafiya da gaske ne ake yi yawa wani sako za ku gaya wa al'ummominku kowane zan fara da kai shi ah, wakilin hausawa yanzu ah, alhamdulillah sakonni da za mu faɗa wa shauran al'ummarmu ah, muna so su yi amfani da wannan dama da kuma wannan shirin da muka yi su gane zaman lafiya a karamar hukumar gogoro in allah ya so ya yarda ta dalilin wannan kwamiti na kennedy da a samu zaman lafiya kuma ɗan wannan shawarin da muka bayar ta wannan hanyar ne allah ya da za a bi sauran mu da suke waje daban-daban su dawo wannan karamar hukumar domin a ci gaba da mu'amala to sai kuma wakilin fulani a kiran da zan kira uwa na filani gaskiya har ga allah filani sun kokoma su wurare da yawa daga tannun abin da ya kama da har da garin dit wanda ya kama su umu da filani ne wannan gurin ina kira ga shugabannin tsayawa littattafan da suke wannan gurin da eh, su sa ido a kansu sannan kuma su ɗau hakuri da su sannan filanin kuma yana kira ga iyayen masu kiwo dinnan. nan gaskiya suna barnan ganganci baran boye ba nan ina so in gaya masu tabbatar masu da su gaya wa yaransu su ja musu kunne kowa ya hankali da amfanin gwana ƙasan da ba lafiya ba ba a samu aka yi noma ba bana kowa ya samu ya ɗan nomansa ba daidai ne ka bar shanakan ka su shiga gwanansa ba shi ma wannan zai daɗa ta da mana wani abu na daban saboda haka ina kira ga su sai wanda suke wannan yankunan da filayen suka koma su yi hakuri da abun da yake faruwa a yanzu a cikin yadda ake kiwa wannan wuraren kuma iyayen makiyaya su gaya wa yaransu su yi hankali da dabbobinsu shine zai sa zaman lafiyar mu ta ɗore. to sai kuma wakilin sawa ni a madadin waɗanda dama duka nake wakiltansu akwai maganganu guda uku da muke son ba da shawara gwamnati na farko muna so gwamnati ta taimaka makarantar ogoro gaskiya al'umman sayawa kashi 99 suna makarantar boko a dalilin rufewa gaskiya ya nakasar da ilimin da yawa daga cikin 'ya'yanmu na biyu duk wanda rikici da yake samu asali yana samowa ne daga maganar sarauta gwamnatin jihar bauchi ta yi announcing din ta yi masarauta to har yanzu ba ta yi sarautan ba ba ta sa wakili wanda zai dinga jin kukan mutane ba sa'an nan sarakuna ƙanana sun mutu da yawa ba a naɗa wani ba saboda haka rashin wakilci a wasu wurin sai a samu rashin doka da oda sarki ya mutu ba wani wanda yake wakilta kaga gari babu shugabanci kenan abu na uku lalle lalle a kafa 'yan banga tsakanin filani da sayawa da hausawa a yankunan da ake samu inda zaman lafiya ya ɗore duk kabilar da take shiga ciki to dama ita ce munafuka ita take shiga ta kai hari mu shaura ka suna zanne lafiya in an sato kayan wani don da yawa ana shiga ciki inda bangaren sa a kwashe shanu to wani wurin da aka kai shanu ba za ka iya shiga ba saboda haka in an samu yan banga bangare uku to in Allah ya yi da zaman lafiyan zai kara doruwa sa'an nan daga cikin na hudu matasa ba su da aikin yi duk inda aka samu crisis ana samun rashin zaman lafiya rashin zaman lafiya yana kona dukiya to da yawan yaya ba su da shi saboda haka lallai gwamnati taimaka ta empowering matasa domin rashin aiki shi ke kawo rashin tarzoma komai ka samu jita jita nan jita sai ta zama an yi amfani da shi a ƙarshe ina roƙon gwamnatin jihar bauchi ta yi haƙuri wannan zaman lafiya da aka kama hanyarta kada ta ɗaga hannunta a kayi wurin da zaman lafiyan bai isa ma ya isa inda kuma ake cikin zaman lafiyan a samu masu taimaka masa da addu'o'i daga cikin gida da har ma za ta fi kasa mai tsarki a taimaka don a daɗa zamu zaman lafiya mun gode wa gwamna isa ya guda da taimakawa da yake game da zaman lafiya kuma in allah ya da zaman lafiya ya ɗore kenan babu komawa da baya. haka, to masu saurare nan za mu dasa aya sai sati mai zuwa a ji babi na hudu na wannan maudu'in. To Bahaushe ya ce abin da babba ya gani yaro ko ya hau iccen rimi ba zai iya hangowa ba, don haka yanzu sai a kasa kunnuwa da natsuwa sosai don jin jawabai daga manyan dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su yi jawabai ga 'yan arewa a yau ɗin su ne, Ustaz Ishaq Yunus Muhammad Almadari. limamin masallacin matazarar da ke tudun wada Kaduna, da rabaran Audu bakwai tsohon jigo a Ekuwa DCC jihar Katsina. Da farko dai ga Usta Almadari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. zaman lafiya yan uwa shi ne jagoran rayuwa kuma shi ne abin da ubangiji ya haifar da al'umma a kai in zai haɗa su zama al'umma ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya a alkur'ani ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba yana cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ce al'umma daya wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijin ku bauta mini wani wuri ya ware mutane gabaki daya ya ce musu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya kun mutane ku bauta ma Allah ta'ala daya wanda ya halice ku daga rai guda wani wurin ya bada masu imani musulmai kadai ya ce musu innamal mu'minuna ikhwa su mu'minai yan uwan juna ne ashe idan muka waga baki ɗaya bayan Allah da wanda Allah ya so shi da rahama ya yi shi yana musulmi da wanda Allah karkashin hikimarsa da ganin damansa da kulawarsa ya yi shi ba musulmi ba duk ya kamata su gane ashe manufar su guda ne wajen manufar rayuwa idan aka ce babu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu shakka za a yi asara ta rashin addini da kuma rashin kulawa da juna domin idan babu zaman lafiya addinin musulunci baya tafiya sallah ba ta yiwuwa sai ana zaman lafiya azumi ba zai yiwu ba sai ana zaman lafiya gangantaka ta makwabtaka ba ta yi wa sai ana zaman lafiya auratayya ba a samu da sai ana zaman lafiya haihuwa kyakkyawa ba ta wa sai ana zaman lafiya gabaki ɗaya addinin bai samun gudana kamar yadda ya kamata sai ana zaman lafiya kari da karau akan haka idan muka lura mu yan arewacin najeriya duk mafi yawan abubuwan mu ya riga ya rushe ba wani abu ya kawo ba rashin zaman lafiya ne yau idan muka lura mu arewacin najeriya hatta lemon da za mu sha ko na rake ko na kwalba ko lemo na tsami ko na zaki sai ka samu ba arewa ake yin shi ba da ku idan ba manta ba kano cibiya ta ta 'yan kasuwa idan ban manta ba mai duk da cibiya ta 'yan kasuwa idan ba manta ba duka cibiya ta 'yan kasuwa yau ga shiga baki ɗaya komai ya mutu al'umma sai zama su yi ƙarƙashin gada babu karatun kirki babu abin da za mu iya yi ya kamata ɗan uwa mu tsaya mu wa kawunan mu faɗa da mu musulmai da kirista bala'i idan ya sauko daga wajen Allah baya ware kirista baya ware musulmi yau idan ka tare mai sai da alewa da za ka duba alewan nan idan ka duba suka samu yin ta ake ko dai a kudanci ko a yammaci duk abin da ka samu a Najeriya yau babu wani abu da arewa da ake samu bayan Allah idan ma shiri ne aka yi a haka wasu don su karya arewacin Najeriya su gane ubangiji ba zai kyale su ba ashe ni da ya kamata mu zo masu hankali mu zauna wuri daya kan teburi daya don mu gaya ma junan mu gaskiya ka duba dukan kamfanonin da ke banfai a kano dubi masaka da ke jihar kaduna dubi manya-manyan wurin ajiyar sto da ke zaria dubi wurare daban-daban da ke hanya in ka kama daga nan hallu koro inda jirgi ke tsayawa ya fakin ya aje kayayyaki yau duk wannan da ke baka labari sai dai labari sai tarihi babu daya ba ma jirgin da ke kawo kayan bana ta dama a mai masauki yau duk wannan sun kuma wurin kwanan tsera wurin kwanan kannuka an kai shi an rufe wani wurin madiya mutu bayan Allah mun taba zama mai tunani Allah muke roƙo ya ba mu ikon jajircewa ya ba mu ikon gane daidai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shi ma dabaran audu bakwai ya ce sai da zaman lafiya Najeriya za ta iya cimma muradinta karewa ba tare da kiran wani jinsin addini ba wato ina magana da yan arewa masu hankali waɗanda suka san abin da ake yi ya kamata mu zama da gode mawa Allah ba rigima ta rashin zaman lafiya ta kashe-kashe ba. Domin in wani duba mu da ke arewacin arewa tun da gidan kamar hadda mari. A ɗan shekarun da suka wuce za ka iya kirge masallacin da ke daga gidan kamar zuwa damari. Haka nan kuma za ka iya sanin ko coci coci guda nawa ne. Yanzu mun cika da addini, mun cika da tsoron Allah, mun cika da bautar Allah, muna da littattafai masu ƙarfi waɗanda muke mu'azzaman lafiya da su. ya kamata ko waɗanda muke ma shugabanci su amfana da basirar da ubangiji Allah ya ba mu mun cika da tsoron Allah mun cika da bautar Allah ya kamata kuma a ga wannan a fili ta wurin zaman lafiyar mu domin ci gaba da karuwar arzikin mu domin waɗanda ke da arziki a cikin mu su kafa kamfanonin su ɗan mu na arewa su amfana domin mun sa yara makarantu da yawa to idan an yi ilimi kuma babu yadda za a yi aiki da shi mai ya amfani an ce amfanin ilimin aiki da shi tun da a tsakanin akwai wanda ubangiji Allah ya albarkace su da azan zama suna buɗe kamfanoni kaga sai ta amfana da yaran ƴaƴan ma ta amfana da kamfanonin su ta wurin wasu aiki amfanin zaman lafiya kenan an bikin ƙasa ya kara gaba shugabannin mu su kara samun kwanciyar hankali domin samun mana To daga jawaban dattawan sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu kan batutuwa daban-daban. Assalamu alaikum, ne Usmanu mai fire da dattajin Hanset wanda ke cikin garin bugu jihar Nata Tengu kasar Benin Republic. Ra'ayina a nan shine akan ma'aikatan gwamnatin ƙasan Saudi Arabia yadda suke musguna ma musulmai mahajjata na Najeriya hakan nan bai dace ba su san da cewa fa Saudi Arabia ko da za a raba gado ne dukkan musulmi ko wanda yana da haƙƙi a ciki da cewa fa ba kasar su kaɗai ba ne. Assalamu alaikum sahin Hausa na muryar Amurka Suna sunana Kamisu dan Malam Lami Kuratan Dazare. abin da zan ce gaskiya abin da hukumomin saudiya suka yi ba su mana adalci ba saboda wannan abu da suka yi asali ba abu ne na shari'a ba a ce wai mace za ta je sai ta je da muharraminta saboda haka ina ba wa matan najeriya hakuri ina son yi tsokaci ne game da wannan abin da ya faru ga mu na najeriya an ce idan ɗera na da sada to da dama na da wari yana da kyau mu mu gyara halin mu Wa'yansu ne yanzu suka gurɓata ma wa'yansu ayyuka na gode yana mai sauran ku bello na yarin su ɗan kasuwa gari ko sai an yi ma huta lafiya. assalamu alaikum sashen hausa na voe mai magana umar milo gwadangani ɗalibi a kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke sokoto a ra'ayina dangance da tura sojoji da ƙungiyar ecowas da kuma shawarar da OAU suka yanke na tura sojoji zuwa Mali. Hakika wannan ba zai kawo komai ba illa ƙarin wutar wannan al'amari. To da ra'ayin masu sauraronmu muka kammala shirin mu tattauna na wannan satin. A madadin waɗanda suka taya ni gabatar da shirin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya sai kuma wani satin. To a gaida Ibrahimu masu sauraro saboda lokaci ya kure ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba amma kasance da mu gobe da safe domin jin wani sabon shirin ful daga sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki musamman Grace Alheri Abdu da aka ji da labarai da Tifare wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye tare da injiniyan mu Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.